yammacin asabar ashirin ga watan rabi'un al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala’alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da hudu talatin da bakwai daidai da talatin ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na hamsin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفن الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami al-thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da al'amuran da ke da alaƙa da rayuwa da tafarki da manhaji da karantarwa da ɗabi'u da take-taken manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'adu wa salama. dangane da hulɗa da kafirai wanda ake yaƙi da su dangane da zaman shi da makwabta da iyalai dangane da ibadojin manzon Allah sallallahu alaihi salama da dukkanin al'amuran da ke da alaƙa da rayuwarsa babu shakka Ibn qayyim al malamai suna ainihin wato jinjina masa saboda wannan gagarumin aiki da ya yi musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin matafiyi nesa da ƙasarsu ta dimashku yayin da ya je aikin hajji a ƙasar makka allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a darasin da muka yi a baya mun fara tattauna matsalar da malam ya bijiro da ita a cikin ainihin wato fasilin da ya kulla dangane da bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wajen yin sunnonin rawatib wato sallolin nafilfili waɗanda ake yi kafin ko bayan sallar farilla a cikin wuni da dare a baya a karatun da muka yi akwai wasu matsaloli guda biyu da ainihin wato za mu ɗanyi wani ƙarin bayani a kansu na farko dangane da ainihin abin da malam ya faɗa na cewa yana daga cikin sunna dangane da sallolin ainihin sunanin rawatib musamman ta magariba a dinga sadar da ita da sallan magariba ɗin ko a dinga sadar da waɗannan sunnoni da sallan magariba da sallolin farilla ba tare da an yi wata magana a tsakankani ba akwai wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo suke nuna wannan abun laisa ala itlaqihi ba koyaushe ne haka ba akwai hadisin da al-imamu ahmad ya fitar da shi wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi wanda sayyidina umar ya shiga masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai suka tarar da wani mutum ya idar da sallar farilla ya miƙe zai yi nafila ba tare da an samu wani abu ya shiga tsakankanin farilla da nafila ba sai umar ya hana shi ya ce ka sake ka yi wannan sallah ya ce fa'in na ma halaka ahalul kitabi annahu lam ya kun lissalatihin fasbu abinda ya halakar da ahalul kitabi ne tsakanin sallarsa ta farilla da na nafila babu wani abu da ke shiga tsakankani wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da abu dawuda sannan har ila yau Al'imamul imam al ya fitar da wata riwaya kwatankwacin wannan ta zo da lafazin cewa muawiya ɗan abu sufyan ya da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarnin kar a dinga sadar da sallar farilla da ta nafila sai an samu wani abu tsakankani kamar magana ko kuma wani abu makamancin haka a cikin wacce riwaya kuwa sayyidina umar ne yayi magana sai manzon Allah ya ce ahsana ibn al-khattabi umar ɗan khattabu ya kyautata sannan bukhari ya yi babi musamman da ya kiraye shi da suna babul hadisi ya'ani ba'ada raka'atayil fajar. haka ya kawo shi a cikin ainihin littafinsa babin da ke bayani akan yin magana bayan an yi raka'atul fajri ana jiran sallah asuba ya kawo hadisin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya raka atal fajri yakan kishingida akan bangaren hannunsa na dama tace idan na riga na farka sai ya fara yi mini fira idan ko ban farka ba baya magana sai ya shiru abinsa dan haka kenan kaga yana nuna halastin yin magana a bayan an yi nafila kafin sallah da halastin yin magana bayan an yi nafila bayan an yi sallar farilla kafin nafila da zai a bayansu wanda kuma wannan shine ma ya zo da hani a riwayar umar cewa kar a sake a riwayar mu'awiya kar mutum ya sake ya dinga haɗa sallar shi ta farilla da nafila ba tare da ya yi ainihin wani abu wanda zai nuna ya gama wata sallah zai yi wata ba kamar ya fita daga masallacin sannan ya shigo ko ya miƙe ya canza waje ko ya yi magana ko makamancin haka a nan ne malam albani nasiruddin da ya kawo wannan hadisin a cikin silsilar sahiha inda ya takhrijin wannan hadisin sai ya magana yake cewa a nan ne ya kamata mu kula da cewa abubuwan da mafi yawan alhazai suke yi a ƙasar makka to kuskure ne ya ce musamman alhazai mutanen ƙasar turkiya za ka gansu da zarar liman ya sallama sallah yana sallamewa kawai za ga sun miƙe kamar suna kamar masu bukai za su ci gaba da yin fili galibi mutane suna yaka kasan maka ya ce wannan kuskure ne allah ubangiji ya tsare mu wannan shine magana ta farko akan cewa bayani dangane da sallar da za a yi ta nafila a jona ta da farilla ba tare da an yi magana ba magana ce da take mahallin niza tsakankanin malamai waɗanda so shi da suka zo sun nuna mustahabbanci ko ainihin kyautata lalle lalle mutum ya sadar da ya raba tsakankanin sallarsa ta farilla da nafilar da ke bayanta ko sallar ta nafila da farillar da ke bayanta a samu wani abu ya shiga tsakani na magana ko canza waje ko fita da shigowa masallaci don kada su yi kamar yana yin sallace kwaya ɗaya wannan nasoshin suna goyon bayan wannan ainihin wato wajihin sai abu na biyu da muke so mu tunatar akan karatun da muka yi a baya shine dangane da sallan nafila wacce ake yi tare da la'asar sunnatul ainihin wato al'asr alba'adiyya sallan la'asar nafila da ake yi a bayanta mun karanta a baya malam ya ce watin yin wannan nafila khususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda ya alƙawarin cewa in yaje babun khususiya zai tattauna a kanta sannan ya kawo cewa babu laifi mutum na iya ramka wata nafila da ya rasa kamar yadda a aikace an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka sai dai wannan magana ai na khususiya shine abin da muke cewa lalle lalle malaman hadisi ba su saurara ma ibn qayyim akan wannan magana ba akwai maganganu da malamai suke wajen da cewa babu dalili akan khususiya ga wani littafi mai suna ilamu ahli al-asr bisunniyati rak'atayn ba'da al-asr sanar da mutanen wannan zamani akan cewa yin nafila bayan sallar la'asar sunna ne wannan sunna tana daga cikin sunnonin da gaba ɗayan mazhabobi ba su ɗauke ta ba amma malaman hadifi sun ɗauka kuma suna aiki da ita ta daga cikin sunnoni wanda aka ainihin wato yi watsi da su wanda mala albani nasiruddin yake cewa yana daga cikin kuskure da ya yaɗu a cikin littafan fiƙihu gaba ɗayansu hani game da yin waɗannan raka'o'i guda biyu da ma rashin ambatansu kwata-kwata a cikin lissafin raka'o'i na sunna na sunanin rawati don haka wannan nafila sunna ce jama'a mai littafin nan sunan shi abul harith tahir ibnu najamuddin ɗalibin ɗaliban albani ne kamar ka ce jikan malam albani ne a cikin ilimi malaman shi su ne su mashhur su abu ubaida mashhur da su ainihin a ah, salim ibn idil hilali da makamantansu ya yi ƙoƙarin tattara maganganun malaman hadisi da nassoshin hadisai da suka zo wanda suke tabbatar da cewa lallai ana yin wannan nafila raka'a biyu bayan la'asar matuƙar la'asar ɗin ba ta yi nisa yadda zai zama rana ta fara yin ja ko fatsi-fatsi ba ya kawo hadisan da suka tabbatar da haka da maganganun malamai da asar daga wajen sahabbai cewa suna aikatawa da maganganun tabi'ai wanda su ma suka nuna ainihin halassi wasansu kuma suna aikatawa aikace a takaicen takaitawa jama'a yin nafila raka'a biyu bayan la'asar babu laifi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma ana yin ta ne a gida idan mutum ya sallar la'asar sai ya tafi gida sai ya je nafila biyu raka'a biyu ma ya yi su da wurwuri ba tare da ya bari lokaci ya tafi har rana ta fara shirin faduwa ba to a wannan lokacin shine lokacin ainihin hani da haramci Allah ubangiji ya samu dace za mu koma cikin littafin inda mala yake cewa wa qad ikhtalafa al fuqaha ayu salataini akad malaman fiqh sun yi sabani akan cewa wacce ce daga cikin sallolin guda biyu wacce tafi ƙarfi tsakanin sunnatul fajri aw al-witri shin raka'atul fajr ne suka fi ƙarfi ko ko sallar wutri ala qawlaini malamai sun yi maganganu guda biyu wala yumkin tarjihu bi ikhtilaf al-fuqaha fi wujub al-wutri yace ba zai yi kuma mu dauki dalilin da za zamu rajjahantar da wutri mu ce saboda malamai sun ce ko wasu daga cikin malamai sun ce wutri wajibi ne sai mu ce to dan haka wutiri ya fi ƙarfi kenan yace wannan ba hujja bane faqad ikhtalafu aidan fi wujubi sunnatil fajr dan game da ita raka'atul fajr din ma akwai saɓani, game da wajibci ko mustahabbanci akwai waɗanda suke ganin wajibi ce malam yace wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya nace na ji malamin musuluncin nan babban malamin mu inji ibn al-qayyim ibn taymiya Allah ya gafata musu gaba daya na ji shi ya kulu yana cewa sunnatul fajri tajri majra bidayatul amali ita raka'atul fajiri tana gudana ne a matsayin farkon aiki da ake yi a cikin wuni farkon ibadar wuni wal witru khatimatuhu shi kuma witri shine karshen ibadar da ake yi ma'ana da an tashi bacci ake raka'atul fajri shi kuma witri da an yi shi kuma sai bacci dan haka sune sallolin da ake budewa da kuma rufe ayyukan sallah na wuni walidhalika kana an nabi'u sallallahu alaihi wasallama yusalli al-fajr wal witra bi suratay al-ikhlas dan haka ne aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana karanta suratul ikhlas a sallar wutiri da kuma sallar ainihin raka'atul fajr wa huma al-jami'atani waɗannan surori guda waɗannan sura suna ɗauke da ainihin tauhidul ilmi wal amal tana ɗauke da tauhidi na ilimi da kuma na aiki suratai ikhlas yana ishara ga ikhlas ɗin kanta da kuma ƙul ya ayyuhal kafiruna su ne ake haɗawa biyu a ce musu suratai ikhlas wannan tana magana akan ainihin tsarkake tauhidin ilimi ita ce ƙulhuwa kenan waccan kuma tsarkake tauhidin aiki la a abudu ma ta abudu na kaga aikin ibada kenan wannan kuma Tauhidin asma'i was sifat shine na ilimi to akan hada su tajawuzan sai a ce musu suratayil ikhlas ina fata mun gane wannan wa tauhidul ma'rifati wal irada da kuma bayani akan tauhidin sanin Allah da sanin ainihin nufatar da Allah yake yi ma ayyuka wa tauhidil i'tiqadi wal qasdi da kuma tauhidi na ainihin kudirce abu da nufatar shi intaha zancen al-imamu shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ya kare sai ibn qayyim ya ce fa suratu qul huwallahu ahad kaga dai ita qul huwallahu mutadamminatun li tauhid al-i'tiqad wal ma'rifa tana dauke da tauhidi na kudirce abu a zuciya da sanin Allah wa ma yajibu isbatuhu rabbi ta'ala min al-ahadiyyati al-munafiyati li mutlaqi al-musharakati bi wajhin min al-wujuhi tana dauke da bayani akan tabbatar da ɗayantaka ga Allah ɗayantaka wadda ke kore duk wata shirka ta duk wata fuska daga cikin fuskoki wasamadiyya da kuma a samadiyya cewa da aka yi Allahu samad Allah wanda yake ainihin gagara gasa wanda zai da bukatar komai a gurin kowa kuma kowa na da bukata a wurinsa wanda ya fi ƙarfin kowa kuma kowa bai fi ƙarfinsa ba wanda ainihin wato ya ɗaukaka akan kowa kuma babu wanda ya ɗaukaka akan shi as samadu al-musbita lahu jami'a sifati al-kamal wanda wannan siffa tana tabbatar wa da Allah dukkanin siffofin kamala allati la yalhaquha naqas wanda wani tawaya baya iya riskan wannan siffofi bi wajhin min al-wujuhi ta duk wata fuska daga cikin fuskoki wa nafil walad da kuma korewa Allah da wal walidi da korewa Allah mahaifi allazi huwa milla lawazimis samadiyya wanda hakan na daga cikin tabbatar da cewa Allahu samad rashin da da iyaye wa ginahu wa ahadiyatuhu wa nafi al-kuf'i al-mutadamminu li nafi at-tashbihi wat-tamthili wat-tanziri yace haka nan kuma da bayani akan dayantaka Allah ta wadatu daga ainihin a saman ma Allah wani kini sannan aka kore wa Allah wani wanda za a iya cewa gashi sa'an Allah ne wanda hakan yana ɗauke da kore kamantakekeniya ko yin kwatance ko ƙoƙarin gwama Allah da wani abin halitta fatadammanat hadhihi suratu isbata kulli kamalin lillahi da haka wannan sura ta qul allahu ahad tana ɗauke da duk wani abu da yake tabbatar da ainihin kamala ga Allah maɗaukin sarki wa nafi kulli naqsin anhu tana kuma kore duk wani tawaya daga barin Allah maɗaukin sarki wa nafiya isbati a shabihin aw mathilin lahu fi kamali da kuma kore samuwar wani abun kwatance ko wani tsara ga Allah a cikin cikar Allah wa nafi mutlaqi wa nafi mutlaqi shariki anhu da kuma kore duk wani yiwuwar a samu wanda zai tarayya da Allah kan wani abu wa hadhihi al-usulu hiya majami'u at-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi waɗannan ƙa'idojin su ne matattaran tauhidi na sanin Allah da ƙudirce ɗayantaka Allah a zuciya Allah allazi yubayinu sahibuhu jami'a firaqid dalali wa shirk wanda duk mutumin da ya samu ilimin sanin Allah ya ƙudirce cewa Allah ɗaya ne to zai bambanta da duk hanyoyi da tafarkin ɓata ko shirka zalika kanar ta'adilu sulusal qur'ani don haka ne aka ce huwallahu ahad ɗaya take da wato 1 over 3 ɗaya bisa ukun alƙur'ani fa inna alƙur'ana domin shi alƙur'ani madaruhu alal khabari wal insha'i gaba ɗaya yana kekkewayawa ne akan labari ko kuma ainihin insha'i wato umarni da hani da makamantansu wal insha'u salasatu shi insha'in abu iri uku ne akwai amrun wa nahayun wa ibaha akwai abin da za a ce a yi da wanda aka ce ka a yi da wanda aka ce a yi ko ka a yi duk ɗaya ne wal khabaru nau'ani shi kuma labaran da ke cikin qur'ani iri biyu ne akwai khabarun anil khaliqi ta'ala bayani akan labarin Allah madaukakin sarki wa asma'ihi da bayani akan labarin sunayen Allah wa sifatihi wa ahkamihi da siffofin Allah da hukunce-hukuncen Allah wa khabarin da kuma labari na gaba an khalqihi akan halittun Allah tun daga mutane da sauran halittu da tsirrai da dabbobi da makamantansu fa ukhlisat suratu qul huwallahu ahad fa akhlasat suratu qul huwallahu ahad al khabar anhu sai zama qul huwa ta takaiti ne akan labarin Allah kadai wa an asma'ihi wa sifatihi da labarin sunaye da sifofin Allah fa adalat thuluth qur'ani sai zama kamar tana matsayin ɗaya bisa ukun al ne wa khallafat qari'aha almu'mina biha min ash ilimi. kuma ta zama ta tsarkake wanda ya karanta ta yayi imani da ita daga shirka a cikin ilimin na sanin Allah kama khallasat suratu quliya ayyuhal kafiruna kama yadda ƴan uwarta ita ce quliya ita kuma ta tsarkake min ash ita kuma tana magana ne akan tsarkake mutane daga shirka ta aiki Al'iradi iradi shirka ta aiki wanda mutum zai nufata da kanshi yana sane ya je aikata abin da yake shirka ne wacin tana magana akan shirka ta wajen kudircewa a zuciya ikhlasin kudircewa a zuciya wannan kuma ikhlasin aikatawa wacin tana kore shirka kudircewa wannan kuma tana kore shirka ta aiki walamma kana al-ilmu qabla al-amali mala yace yayin da yake a ka'ida wajibi ne ai ilimi kafin a fara aiki wa huwa imamu shi ilimi shine limamin aiki wa qa'iduhu shine komanda shine jagoran aiki wa sa'iquhu kuma ilimi shine direban da ke tuka aiki wal hakimu alaihi ilimi shine mai hukunci akan nagarta ko rashin nagartar aiki wa manziluhu manaziluhu kuma wurin zaman ilimi nan ne ta farki ko burbushin inda aiki ke samu ya zauna to don haka ne na suratu qul huwallahu ahad ta ta'dilu sulsal qur'ani sai zama qul to tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani wal ahadithu bidhalika takadu tablugu mablagar tawatur hadisan da suka zo suna bayyana wannan matsayin na qul huwallahu ahad cewa tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani ne sun kusa a kira su da hadisai mutawatirai ma'ana labari ne da zo ko ina burjig gashi nan wa ayyuhal kafiruna ta'dilu rub'al qur'ani ita ko quliya tana matsayin daya bisa hudun alqur'ani ne inji ibnu al-qayyim wal hadithu bidhalika fi at-tirmidhi min riwayat ibn abbas radiyallahu anhuma yarfa'uhu hadithin da yazo yana bayani akan cewa quliya ita kuma tana matsayin ɗaya bisa hudun alkur'ani ne ya zo a cikin littafin al'imamu tirmidhi da riwaya daga ibnu abbasin Allah ya ƙara masa yadda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace manzon Allah ne yace idza zulzilat ta'dilu nisfal qur'ani yace idza zulzilatil ardu zilzalaha labarin lahira kenan ko yace ita tana matsayin rabin alqur'ani ne wa qul ahadu ita kuma ƙulhuwa huwa ta'dilu sulusal ƙur'ani tana matsayin ɗaya bisa ukun Alƙur'ani ne wa qul ayyuhal kafiruna ita kuma ƙuliya ya ta'dilu rubu Alƙur'ani, tana matsayin ɗaya bisa hudun Alƙur'ani. wannan hadisi ma da yace rawahu al-hakim fil mustadrak al-imamu abu abdullah al-hakim shine ruwaito wannan hadisi a cikin littafin al-mustadrak ala sahihaini wa qala hakim yace sahihul isnadi isnadin shi ingantacce ne sai dai wannan magana ba daidai ba ce a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna yamanu bin al-mughira al-anad malamai sun ce maturuki ne ba'ifi ne ba a karɓar riwayarsa malam muhammad nasir din al-albani Allah ya gafarta mishi a cikin abda'ifa a lamba ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in 1343 yayi takhrijin wannan hadisi kuma ya tabbatar da cewa lallai hadisi ne mai rauni da wannan ainihin cikakkiyar riwaya akwai nakara a cikinsa wallahu ta'ala a'lam walamma kana shirkul amali al-idari aglaba ala nufusi li ajali mutaba'atiha hawaha yace yayin da ya zama shirka ta aiki wadda mutum yake nufata ya aikata shirka a cikin aikinsa wannan ta fi jayen zukatan mutane fiye da shirka aƙida ma'ana mutum musulmi zai yi wuya ya ƙudirce wani abu wanda ya saba wa da gaskiya amma kuma zai aikata aikin da ke bayuwa a matsayin aikin barna ne yana da aƙida cewa aikin babu kyau amma zai iya yi ƙarya shan giya zina sata cin amana sharri ƙage duk ayyuka ne wanda musulmai na iya aikata su amma da wuya ka ga musulmi ya yi shirka a cikin zuciyarsa ya ƙudurce cewa Allah uku ne irin na kirista misali ko wani abu makamancin haka wannan na biyun ya fi wahala fiye da na farkon ba haka bane jama'a shine abin da yake cewa shirka a wajen aiki ta fi galabaitan zukatan mutane saboda zuciya tana bin son ranta wa kasirun min minha buhu ma'a ha bi madarratihi wa butalanihi mafi yawan zukata mafi yawan mutane suna aikata sabo alhalin suna sana cewa wannan sabon yana da cutarwa gare su kuma ba daidai bane lima laha fihi min nailil agradi amma suna aikatawa ne don neman wata biyan bukatar duniya wa izalatuhu wa qal'atuhu minha as'abu kuma cire wannan san duniya cire wannan san ran a cikin zukatan mutane ya fi wahala fiye da cire musu asalin shirka ba na za a iya mutane wa'azi su musulunta amma ba dole su bayyin sabo gaba ɗaya ba ina fata mun gane wannan jama'a wa ashaddu min qal'i shirki al-ilmi wa izalatihi cire shi yafi wahala fiye da cire shirka ta ainihin aqida da kawar da ita daga cikin zuciya li'anna hadha yazulu bil ilmi wa hujja saboda shirka ta ilimi tana kaucewa da zaran ilimi ya zo hujja ta zo wala yumkinu sahibuhu an ya'lama shay'a ala ghairi ma huwa alayhi wanda kuma duk wanda ya samu wannan ilimin bai isa ya ce ilimin ba haka bane baka isa ka san abu a sabanin yadda yake ba bi khilafi shirkil irati wal qasd sabanin shirka ta aiki ta nufi fa inna sahibahu yartakibu ma yad ma yadilluhu al bi butlanihi wa dararihi li ajali ghalabati hawahu wanda yake aikata sabo zai iya sanin ilimin da yace wannan sabon babu kyau amma san zuciyar shi da san wani abu na duniya da ya rinjaye shi sai ya kai shi ga aikata abin da san da yake yi ya san babu kyau amma shirka fa a wajen aƙida to da wuya ya kai ga yinta bayan ya san babu kyau wastila'u sultani shahwati saboda kuma ainihin sha'awa abin duniya ta riga ta mamaye zuciyarsa wal ghadabi ala nafsihi ko kuma ya riga yayi ainihin fushi da ka bai iya sawwar abubuwa yadda suke daidai faja'a min at-ta'kidi wat takrari fi surati qul ya ayyuhal kafiruna to wannan shi yasa qul ta zo da maimai saboda abin da take cewa a bari yana da wahalar bari fiye da abin da ƙulhuwar huwallahu take cewa a bari shi za ka ce qul ya ayyuhal la'a la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud to da sai a tsaya amma maimaita wanda aka yi saboda wahala wajen barin abu, abin da ake cewa a bari yana da wahala aikata ayyukan da suke bayuwa ga ayyukan shirka saɓanin ƙudirce shirka yana da matuƙar wahala yanzu misali ko mata masu zuwa gumboka babu wata mace da ke zuwa gumboka irin matan nan na musulmai da suke yin haukar zuwa wurin boka don mallake miji da makamantansu a cikin zuciyarsu sun yadda Allah ɗaya ne ba su yadda bokan na Allah ba ne amma wannan shirka ce ta aiki ko za su yi aikata ta amma ƙudurta bokan nan cewa Allah ne ba za su iya yin wannan ba saboda sun san a ilmanci Allah ɗaya ne ina fata mun gane jama'a to haka mutum da zai je duk wanda yake aikata sabo daga cikin kaba'ir ko wasu munanan ayyuka waɗannan ayyukan su ma ma'anarsu shirka ne shirka ne a cikin aiki amma wannan ba zai sa mutum ya ce abin halas ba ne ya san haram ne wannan abin da yake ƙarya ko zana ko shan giya a san da yake matuƙar musulmi ne ya san haram ne kuma ba zai iya ganganci ya ce halas ba ne domin gangancin cewa halas ne yanzu shirka ce a cikin ilimi kenan ba kowa ne ke iya wannan ba sai yanzu diki ne shi ina fata mana ganewa jama'a ma'ana sai wanda ya riga ya baran-baran da addinin Allah shine yake iya fitowa ya irin na Fir'auna ya ce shi ma Allah ne kowa na ma Allah ne amma duk da haka mutane za su dinga aikata abubuwan da ke bayuwa zuwa ga shirka a ayyukansu yana da wahalar bari fiye da wahalar barin wancan to shi yasa suratul tana magana akan kore wannan shirka sai aka yi maimaici bayan da aka ce la a'budu ma ta abudu wala antum abiduna ma a a'budu da sai a tsaya iyanan ko sai aka ƙara maimaitawa wala ana abidun ma a batu wala antum abiduna ma a a'budu wannan maimaicin ne yake sai fitan maka da hikimar da ta sa aka maimaita amma ita fa suratul ikhlasi sai ba a yi maimai ba aka faɗa so ɗaya saboda dama ya dace da fitira wannan haka yake duk wanda ya san Allah ɗaya ne ba zai sake yadda cewa kuma Allah ba ɗaya bane ce malam ya je mislihu irin maimaita wanda irin shi bai zo ba fi surati qul Wallahu ahad Walan ma kana alqur'anu shataraini yayin da zama ƙur'ani ana raba shi gida biyu shataran fi dunya wa ahkamiha rabin ƙur'ani. bayani ne akan duniya da hukunce-hukuncen zaman duniya shari'a da mu'amala da makamantansu wa muta'allikatiha da duk abin da ke da alaka da duniya wal umuril waqi'a fiha min af'alil mukallifin wa ghayriha da kuma bayani akan abubuwan da za su faru a duniya na ayyukan bayi da Allah ya daura musu da kwatankwacin abubuwa ire-iren waɗannan wa shataran ɗayan ɓangaren ƙwar'ani fil akhirati bayani ne akan lahira wa ma yaqa'u fiha da abin da zai zo a lahira wa kana sota idza zulzilat kad ukhlisat min awwaliha wa akhiriha li hadha shatar ita ko idza zulzilatil ardu zilzalaha baki dayanta an kebance ta ne dan bayani akan abin da zai faru a lahira ita ba ta magana akan abin da zai a duniya ba falam yadhkur fiha illa al-akhirah ba bace komai a cikin ta ba sai lahira wa ma yakunu fiha min ahwalin da abin da zai faru a cikin lahira min ahwalil ardi wa sukkaniha abin da zai faru da ƙasa ranar tashin alkiyama da ita da mutanen cikinta kanat ta'dilu nisfal qur'ani dan haka ta zama kamar rabin alqur'ani ce kenan fa ahra bi hadha alhadith an yakuna sahiha ibn qayyim yake cewa dan haka ya dace a ce hadisin nan ya inganta duk da isnadin shi bai inganta ba amma bayanin da ya kawo haka yake cewa qul huwa ɗaya bisa ukun alƙur'ani cewa iza zulzilat rabin alƙur'ani cewa ƙuliya ita kuma ainihin ɗaya bisa hudun alƙur'ani shine wannan bayanin da ya gama su ya ce don haka hadisin nan ya dace a ce ya inganta saboda bayanin da ya kawo tabbatacce ne amma bai inganta ba wallahu a'lam ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف suratal ikhlasi wat tauhid don haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana karanta waɗannan raka'o'i waɗannan surori guda biyu qul huwa da quliya a raka'o'in dawafi idan mutum yayi dawafi a ɗakin Allah ana yin raka'atat tawaf bayan an yi shauƙi bakwai ɗin nan to mutum zai zo ya ainihin samu waje a maqama Ibrahim ko inda ya sawwaka yayi raka'a biyu nafila ko to abinda ake karantawa a cikin su shine qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad saboda mene li'annahuma suratal ikhlas wat tauhid saboda surorin da suke bayani akan tsarkake Allah da dayanta Allah kana yaftatihu bihima amalan nahari dan haka ne yake bude aikin wuni da su aikin wuni shine sallar raka'atul fajr a raka'atul fajr ya zo cewa ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta fatiha kadai a kowace raka'a saboda hadisin aisha wanda bukhari ya fitar da take cewa saboda gaggawan sallar kamar ma ka ce bai karanta komai ba sai fatiha ma'ana fatiha kadai yake karantawa kenan ya halasta haka ko kuma ya karanta fatiha da qul huwallahu amin fatiha da quliya da kuma fatiha da qul huwallahu ahad al-imam muslim da abu dawuda da imamun nasai sun fitar da hadisi akan haka ko kuma yakan karanta a a farko fatiha da faɗin Allah aman amanna billahi ma'un zila alaina a raka'a ta biyu fatiha da ƙuliya alal kitabi kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko kuma ya canza da wannan ta biyun ya karanta falamma hassa isa humul kufra qala man man ansari ila a cikin suratul ma'ida kenan ko to waɗannan duka a cikin hadisin al-Imam Muslim jama'a kala uku kenan ko dai Fatiha kadai ko Fatiha da kuliya a raka'a farko ko Fatiha da ainihin qul huwallahu a raka'a ta biyu ko Fatiha da a halar kitabi a qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna cikin baqara Fatiha a raka'a ta biyu da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ali imran ko kuma ya juya ya sanya fadin Allah cewa a raka'a ta biyu falamma ahassa isa minhumul kufra qala man anja man ansari ila Allah malamai suka ce a wannan wurin ne kawai aka samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah yake takaita akan wasu ayoyi kadai irin yadda mutane suke yago ayoyi dinnan a cikin surori khawatimus suwar ko kan izu ko kan sumuni yadda mutane suka saba ɗan nan wannan duka bid'a ne jama'a baya cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mutane sun saba suna yi wannan kuma bai mai da shi sunna ba kawai da an gama fatiha idan za a yi sallah doguwa to a karanta sura doguwa idan za a yi sallah gajera a karanta sallah a karanta raka'a gajera in za a yi sallah matsakaiciya a karanta raka'a sura matsakaiciya amma kawai mutum da an gama fatiha sai ka ji ya yanko wani shafi a cikin ankabuti ko wani shafi a cikin shura to wannan yayi ne kawai jama'a musamman za ga yanzu mutane da suke yi za su duba a cikin me ake in ana cikin tashi hankali ne ko wani yanayi ko an je buki ne sai ɗauko da suke magana akan aure irin wannan yana faruwa ayoyin aure an dawo daga jana'iza ne sai ɗauko innaka yutun innahum mayituna irin da yana mutane shi ya saba da qur'ani ya iya ya iya fikin abin nan munasaba to wannan dai yayi ne mutane suke amma dai annabi baya haka Zama na bata mun gane wannan annabi bai yin wannan idan sallah gajera ce to sura gajera idan sallah doguwa ce sura doguwa in matsakaiciya ce sura matsakaiciya kuma duk akwai shi alqur'ani amma mutum haka sallah ba ta yi ba za a ce ba ta yi ba jama'a ina fata muna gane wannan jama'a Allah ubangiji mu samu dace yace wa yahtimuhu bihima haka kuma yake cike sallar sa da ita ma'ana sallar karshe wutiri yana cike ta da ainihin wato qul huwallahu ahad idan zai yi wutiri da fiye da raka'a daya kamar da raka'a uku ya tabbata yakan karanta subbihisma rabbikal a'la a raka'a farko a raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku ta karshe kenan sai karanta qul huwallahu ahad kuma abin da ya inganta kenan karanta qul Wallahu ahad ita kadai ba a jonawa da falaki da nasi abin da ya a kan haka bai inganta ba karanta littafin ainihin bulugul maram da ta hakikin samir ibnu amin az-zuhairi babban malamin hadisi Allah ya saka mishi alkhairi wayar qara'u bihi ma fil hajj to idan ya je aikin hajji ma wajen umara sai ya sake karanta waɗannan surori guda biyu kamar yadda muka je a ainihin wato raka'a biyu da ake yi na dawafi alladhi huwa shi'arut tauhidi wanda shi kuma aikin haji shi tambarin tauhidi ne dama gaba ɗayan shi shi yana nuna kadaita Allah da kuma cewa kowa bai isa ba sai Allah aikin haji na suranta mana yanayi ne wanda ba wanda ya isa wani abu sai Allah kowa duk girman shi duk wadatar shi duk sarautar shi haka zai zo da sulle tumbur ya kwana cikin sanyi akan ƙasa ba a cikin ɗaki ba ko otal ko wani waje mai alfarma haka za a watsar da mutane a muzalifa haka za a wuna a cikin rana a ainihin wato arafa haka za a tako a dawo a aske kai babu wani magana gayu ko alfarma ko wani high table ko wani kaza kowa sai ya maza makaskanci a gaban Allah shine ma'anar wato karken shi'ar na addinin musulunci kenan aikin hajji babu wani wanda za a ganshi a cewa wannan na musamman ne kowa ɗaya ne kamar yadda a wurin Allah duka haka mutane suke sai wanda ya fi kawai shine wanda ya fi taƙawa in ka kalli mash'ari irin namina, to yanzu kowa ya gama rankwafa ne a gaban Allah akwai wanda a wajen in dai dan dukiya ne to ya fi ƙarfin ya kwana kusa da kai saboda yana da abin da duk ake nema a duniya na wadata amma ka zai zo da mayafi rabin kanshi a fili rabin kafa shi a fili haka zai kwanta yana rawar sanyi dole a nan zai kwana kuma ibada ce in bai kwana ba aikin hajjin bai yi ba idan kwana ne a hotel zai iya kwana a duk wani hotel mai tsada ko duk wani ɗaki na alfarma ya isa ya kwana amma yanzu ya zama ba komai ba a gaban Allah sannan talaka wanda bai da ko kwandala shi ma Allah ya Allah ya taimaka mishi ya samu hali ya je sai ga kwankwason shiga na mai kuɗi haka babu wani malami babu wani attajiri babu wani sarki babu wanda za ganshi da rawani balantana ka ganshi da wani da wani odali ko da wasu dogare suna bin shi kowa bawan Allah ne kawai ko me ake ta cewa kawai Allah mun amsa kiranka Allah mun amsa kiranka labbaika Allahumma labbaika ba ambaton kowa sai Allah to a irin wannan yanayi sai manzon Allah in ya doyin sallah sai ya ƙara maimaita waɗannan maganganu na ayoyin tauhidin aiki da tauhidin akida dan mutane ya gane cewa tauhidi yafi kuma yafi komai muhimmanci a rayuwar nan kamar yadda malam ainihin mai littafin a sarin batar yake faɗa shine wahid bali abdussalam wahid abdulsalam bali yake cewa tauhidi shine abu mafi tsada da mumini ya mallaka a duniyar nan daka idan mutum ya sake ya asarar tauhidin sa to ya gama asarar duk duniyar nan da kuma asarar lahira Allah ka tsare mu daga asara irin wannan to kamar yadda muka ce zamu dan ƙara wasu bayanai jama'a game da falalau da ya ambata na suratul ikhlasi wannan daga cikin littafin ainihin aljami li ahkamil qur'an wanda aka fi da suna tafsirul qurtubi tafsirin al-imamu abu abdullahi al-qurtubi babban malami Allah ya gafarta mishi babu shakka wannan littafi ne mai matukar kima a cikin ilimi na tafsiri ba zai yiwu a ce mutum yana fasar alkur'ani kuma bai san qurtubi ba ba zai yiwu ba sai dai in dan takife ne irin yadda muke da su da yawa a nan kasar dan wani ma yana fassara alkur'ani ana nuna shi a TV ko a ji shi a FM ko a yi lodawa akan internet amma bai taba ganin qurtubi ba wani riko Allah akwai su da yawa a nan kasar tunda a ƙasa har mata suna wannan zangayin za ji mace wadda bata iya tada bakin alkur'ani ba a gidan rediyo saboda wasu ba su san abin da su da kuɗi ba sun kashe kuɗi an sa ta a rediyo tana ta zagin Allah duk muna ji a kasashen nan don wannan zagin Allah ne ga su nan iri-iri wanda kamata ya aje a samu musu aiki da za su dinga yi a gidan bulo ko ainihin wato gidan biredi su samu aikin yi sai kowa ya raɗa rawani ya zo ya ce shi ma mufassiri ne ya ta tafsiri ya ta ɓarna ana jin su kuma tunda a ƙasar babu regulation to shikenan su ma malamai ne sun azumi ya wuce 20 su tafi umara a cika musu gidansu da kayan sallah shikenan da raguna da da geron kunu sun ci ladan su mada suna da ladan kenan Allah ya tsare mu a takaicen takaitawa a cikin wannan mujalladi na goma al-Imam al-Qurtubi yake cewa daga shafi na 400 da ainihin wato 66 inda ya kawo bayani akan suratul ikhlas to zamu mu karanta daga 68 ne 168 inda yake cewa alƙaulu fil ahadithil warida fi fadli hadhihi sura bayani game da hadisan da suka zo dan tabbatar da falalar suratul ikhlas malam yace fi salasatu salasu masail a ciki akwai maganganu guda uku al'ula ta daya sabata fi sahih bukhari an abi sa'id al-khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad ya tabbata a cikin littafin Imam al-Bukhari daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Sa'id al-Khudri yace ya ji wani mutum ya ji wani daban yana karanta qul huwallahu ahad yuraddiduha yana ta maimaitawa falamma asbaha jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa dhakara dhalika lahu wato wani ne ya ji makwabcin shi yana sallar dare duk in ya mike raka'a kulhuwa kawai ke karanta fatiha da kulhuwa fatiha da kulhuwa shi kuma yana ta sauke izufai da yawa da gari ya waye sai ya ga manzo Allah ya ce na ji wannan ya ta sallar dare amma fa kulhuwa kawai ke karantawa irin ya raina abin da wancan yake yi wa kana rajulu yataqalluha shi mutumin yana raini cewa ɗan kaɗan ne fa kulhuwa kadai ai da kai bucin ka kawai da yafi ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi inna hala ta'dilu sulusal qur'ani na rantse da Allah da na ke hannunsa wannan sura tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani ne wa anhu qala daga Abu Sa'idin yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi manzon Allah yace wa sahabban shi aya ajizu ahadukum an yaqra'a sulusal qur'ani fi layla yanzu ɗayan ku ba zai iya karanta ɗaya bisa ukun qur'ani cikin dare ba fa shaqqa dhalika alaihi sai abun ya ba su tsoro suka ga cewa abun da yawa izu ashirin wa qalu suka ce ayyuna yuqiqu zalika ya rasulullah da manzo Allah wa zai iya wannan karatu fa qala sai ce Allahu wahidu samadu sulusul qur'ani ay qul huwallahu ahad dai bisa ukun qur'ani shi kharrajahu muslimun min hadisi abi darda'i bi ma'anahu yace muslim ma ya fitar da wannan hadisin abu darda'i da ma'anar wannan hadisin wa kharraja an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sabi abu huraira muslim ya fitar cewa manzon Allah ya ce uhshidu fa inni sa'aqra'u alaikum sulutul qur'ani ku tari yau a masallaci zan karanta muku ɗaya bisa ukun alqur'ani fa hashada man hashada sai mutane suka taru thumma kharaja nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama fa qara'a qul huwallahu ahad thumma dakhala manzon Allah ya fito sai karanta musu qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe kawai sai ya shiga gida abin shi faƙala ba'ad na liba'ad sai ana ta jira a sai aka fara fira sai wani ya ce inni ara haza khabaran ja'ahu minas sama'i ina tsammanin ya shiga ne ya anso wahayi ma'ana ba su ɗauka ya riga ya gama aikin da zai ba wato ya shiga ne ya fito fa za a ladhi adkhalahu wannan yasa ya shiga cikin gida thumma qala thumma kharaja fa qala inni qultu lakum sa'aqra'u alaykum thuluthal qur'ani ala innaha ta'dilu thuluthal qur'ani yace ai na gaya muku zan karanta muku ɗaya bisa ukun alkur'ani to wannan sura da na karanta muku tana matsayin ɗaya bisa ukun alkur'ani duk waɗannan hadisai suna na tsakanin bukhari da muslim jama'a kun ga magana da ibnu qayyim yake cewa hadisan sun kusa a ce mutawatirai ne ko qala ba'dul ulama'i wasu malamai sun ce innaha adalat fulusal qur'ani li ajali hadha lisan tana matsayin ɗaya bisa ukun alkur'ani ne saboda wannan sunan allazi huwa samadu as-samad dake cikin ta fa innahu la yujadu fi ghayriha min as-suwari wannan sunan bai zo a wata sura ba kakab a cikin qur'ani sai anan wa kadhalika ahad haka nan lafazin ahad bai zo ba sai anan Waƙila wasu kuma suka ce innal qur'ana unzila aslasan qur'ani an saukar da shi ne abu kala uku ne sulusan minhu ahkamun sulusi na farko yana magana akan hukunce-hukuncen ibada da mu'amala sallah azumi aure saki zakka gado da makamantansu wa sulusan minhu wa'adun wa wa'idun ɗaya bisa uku kuma yana magana akan abubuwan da za a samu lada da abubuwan da za a samu zunubi wa sulusan minhu asma'un wa sifatun ɗaya bisa uku kuma sunaye da sifofin Allah wa qad jama'at qul huwallahu ahad ahad al-aslasi ita ko ta ɗauke da ɗaya bisa ukun nan ne shine sunaye da sifofin Allah ɗin wa huwa al-asma'u was sifat wa dalla ala hadha at-ta'wili ma fi sahih muslim daga cikin abin da ke goyen bayan wannan fassara hadisin cikin sahih muslim min hadisi abi darda'i an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam qala manzon Allah yace inna Allah jalla wa azza jazza al-qur'ana thalathata ajza'i ya ce Allah maɗaukakin sarki ya raba alƙur'ani zuwa gida uku fadda ala ƙulhu wallahu ahad juz'an min ajza'il ƙur'ani kuma ƙulhu wallahu ahad ɗaya ce daga cikin yanki uku na ƙur'ani wa haza nassu abu abdullahi al-qurtubi yace kaga wannan nassi ne ba fasara kuwa bane manzo Allah da kanshi wannan fasara wa bi hadha al-ma'ana summiyat suratul ikhlas da aka ake ce mata suratul ikhlas domin ikhlasin ɗaya bisa ukun ƙur'ani. ya zo a cikin da nuzul ɗinta cewa wani mutum ne kamar da mu zo mu ji gashi yace a saniya rawa muslimun an aisha an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtatimu bi a ta an za Allah ya kada wata runduna za su je yaƙi, sai zama limamin in ya zo sallah baya ya karanta duk wata sura da zai karanta kafin ya ruku'u sai ya karanta qul a ahad falamma raja'u zakaru zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai suka kawo gulma suka ce ya manzo Allah gaskiya limamin mu yana yin wani abu da bamu gane ba kullun sai ya karanta qul huwallahu a kowace sallah in ya gama karatun kafin ya ruku fa sai manzo Allah ya ce saluhu ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u zalika me yasa yake yin haka fa Luhu Fakala qala li annaha sifatur rahman dan tana bayani ne akan siffofin Allah mai rahama fa ana uhibbu an aqra'a biha ina son koyaushe in karanta ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu ku gaya masa cewa Allah ubangiji yana kaunarsa wannan hadisin shi ma muslim ya fitar da shi warawa an at-tirmidhi an anas ibn warwiya an at-tirmidhi an anas ibn malik qala كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء wani mutum daga cikin ansar yana limanci a masallacin quba wa kana kullu maftataha suratan yaqra'uha lahum fi salati a biha iftataha bi qul Wallahu ahad hatta yafruga minha sai zama duk sanda ya buɗe wata sallah in ya karanta wata sura sai ya karanta qul Wallahu. zai fara karanta qul huwallahu ya ƙara'u bi suratin ukhra ma'aha sai kuma ya karanta wata sura bayan ƙulhuwallahu ahad wancan yana gamawa da ƙulhuwallahu shi kuma wannan da ita yake farawa wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'ati yana yin haka a kowace raka'a fa kallamahu ashabuhu sai mutanen masallacin suka ce gaskiya alaga ta malam mu ba ma sayar wannan sallar da kake kullun sai ka karanta mana ƙulhuwallahu ka dinga dan sisirkawa mana irin yan kwamitin nan masu zangayi fa qalu sai suka ce da shi innaka taqra'u bi hadhihi sura kullum kana karanta wannan sura thumma la tara annaha tujzi'uka kuma kai baka ganin ta isar hatta a bi suratin ukhra sai ka ƙara mana wata sura ba ka yanzu ma ake yi ba sai a taru a ce za a fawa liman ka'idodin da ya kamata ya sallah kai to da suka gaya mishi haka sai ya ce suka ce da shi suka ce da shi fa imma an biha ko dai ka dinga karanta mana kul huwa ita kadai wa imma an tabaha wa taqra bi suratin ukhra ko kuma ka aje ta gefe ka karanta wata ba mu yadda da sallah kullun raka'a ɗaya sura biyu ba qala sai ce ma ana bi tarikiha yace wallahi ba zan bari ba wa in ahbabtum amma in kuna so an a ummakum biha fa'altu in kuna son limanci na na ci gaba da yi a yadda kuka ji dinnan irin shi kawai na iya wa in karihtum taraktukum in kun ba ku so sai na bari kawai amma ni ban canza irin sallata ba wa kanu yarawnahu afdalahu to kuma suna ganin girman shi yafi kowa falala a wajen su wa karihu an ya ummahum ghayru ba su san kuma a ce ba shine liman ba suka shiga cikin haraji kenan ba su san irin sallar shi ko ba su san limancin wani sai shi to da haka da suka tashi sai suka kai shi court of appeal kenan ko falamma atahumun annabi sallallahu alaihi wasallama akhbaruhu alkhabara da manzo Allah yana zuwa masallacin duk mako manzo Allah na zuwa dama haka yake da wani babban malami ya sai ya ce alaga wata malama da tambaya ina hukuncin liman mai yin kaza <laughs> to da wani aiki ina hukuncin wanda ya ce kaza ba kyau ba ka ake bayan ba to irin wannan ne ta faru jama'a da aka faɗa wa manzon Allah qala ya fulan sai manzon Allah ya ce ya kaiwa ne ma yamna'uka mimma ya amuru bihi ashabuka me ya hana ka aikata abinda da mutanenka suke so dan a zauna lafiya wa ma ya hamiluka an taqra hadhihi sura fi kulli raka'a me yasa kake so dole sai ka karanta wannan sura fa qala ya rasulullah inni uhibbuha ya manzo Allah ni ina son wannan sura ne fa qala rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace inna hubbaha adkhalaka aljanna manzo Allah ya ce kaunan wannan sura ya kai ka aljanna ma'ana shi yanzu gaba ta kai shi ma da suka je suka faɗi wannan saƙon wa qala tirmidhi yace hadha hadithun hasanun gharibun sahihun qala ibn al-arabi al-imam abubakar ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an yace fa kana hadha dalilan ala annahu yajuzu takrar suratin fi kulli raka'atin yace wannan dalili ne akan halascin maimaita sura a cikin duk wata raka'a ka yi sallar dare gaba ɗaya ko sallar asuba ko sallar magariba ko la'asar ya zama dukkanin rakawoyin kana maimaita sura ya halasta wa qad ra'aytu ala babil asbati fi ma yaqrubu minhu yace lokacin da naje kasar an kasar Palestine kenan ga wato a wata kofa da ake ce ma babul asbati a masallacin da ke kusa da kofar wannan shiga garin imaman na ga wani limani min jumlati samaniyati wal 20 imaman daga cikin limaman da na gani masu sallah a wajen wajen su ashirin da takwas kana yusalli fihi tarawi yana yin sallar tarawi fi ramadana bil atrak yana wa mutanen shi turkawa sallar sallar a wannan masallacin cikin watan ramadana fa yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillahi wa qul huwallahu ahad sai yana karanta a kowace raka'a yayi fatiha sai karanta qul huwallahu ahad hatta ya yatimma tarawiha har ya gama gaba ɗaya sallolin daren nan takhfifan alai yana sauƙaƙawa kanshi da mutanen shi wa ragabatan fi fadliha da kuma fata da yake yi na samun falalarta sai ya ce walaysa min as-sunnati khatmul qur'an fi ramadana yace baya cikin sunna a ce sai an sauke alqur'ani a watan ramadan ya ku ahlus suna jama'a mu tsene yin bid'a jama'a bai dace ahlus suna suna bid'a ba an ga mutane wannan abun an fada an fada amma mutane sun kifi. hayan da sun samu abun fada a kanmu a ce za a raba kullun sai an yi izu shida bayan kwana ashirin ko talatin kenan ko an sauki ko kuma idan sallar dare ɗin nan da ake yi mai ta ma kiyamun laili ko na kwanakin goma ƙarke a ce kullun sai an yi izu shida shi ne mai izu shida kullun mun. ko ana ha maza ha mata sai an yi izu shida na ana so ne dole sai an sauke ya ahlu sunna ina ka samu wannan cikin addinin annabi wallahi babu wannan wannan daga cikin halin da shaidan yake bi na ya batar da mutane alhalin suna gana akan addini suke tsakani da Allah wannan ba addini bane ka ji maganan Abubakar ibn al-Arabi shekara wajen 900 da suka wuce ya ce min as-sunnati khatmul qur'ani fi ramadana an faɗi wannan hawa suka ce za su yi raddi ko za su kawo hujja ba wata hujja jama'a san rai ne kawai ta yi tsara min abin da ya sawaka an an yi izu ɗaya ya yi, izu biyar ya yi, aya goma goma ya yayi qul huwallahu ta yi. ya zama ana nawa'antawa in an ga nishaɗi ayi da yawa in an fara da wuri ayi da yawa in fact ko ta hadidi da za a ce dole sai karfe kaza za a fara duk wannan baya cikin sunna jama'a in an zo kawai mutane sun taru a yi in ba su taru ba a jira ko wannan fileti da ake sakawa a cikin masallatai allo ɗauke da lokutan sallah wannan ba jinin Allah ba ne wannan ma duk wasu bidiyoyi ne da aka kawo su cikin zamani da itimadi shi kanshi akan kalanda cewa sai abin kalanda ta ce bayan ga abin da Allah ya ce ga abinda da manzon Allah ya fasara Allah ya faɗa cikin Qur'ani cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mai tafiya da lokaci jibrilu ya zo ya bayyana wa manzan Allah lokutan sallah da hadisin nan shine hadisi na farko a cikin wadda a aikace manzan Allah ya aikata aka gani sallah asuba lokaci kaza sallah Azar, lokaci kaza la'asar magariba isha abinda ake so ya zama ladani yana da wannan ilimin ya san wannan ilimin dama cikin hadisi manzan Allah ya ce ladani amintacce ne a gun al'umma duk sanda ya ga lokaci yayi ya kira ya zama yana da hangen nesan gane yaushe lokaci ya canza amma yanzu kawai sai a je a ce wata kalanda timing committee kawai a rataye duk wata yi kawai a falle da ita ake itimadi wannan ma bid'a ne zama ba addinin manzan Allah bane sallallahu alaihi sallama. ko kuma a zo a daura wani allo a jalayi a rubuta sallah kiran sallah iqama jiran liman a yi wani timetable haka wani jadawali wannan kaga an ce biyar da minti uku biyar da minti takwas jiran liman minti biyar ai na ka samu wannan ya zama shi'ar a masallatanmu sai a ce ita kuma magariba faduwar rana to ai shine asali wannan da sai a ce asuba fitowan alfujr azhar a ce zawali la'asar idan inuwa ta kai tsawon abu magariba faduwar rana isha'i wuyan shafaki in ka sa wannan baka bid'a ba dan shine asali amma me yasa aka jirkita abin ya koma wani abu daban kuma yanzu duk masallaci ana yin waɗannan magana ma da muke za a ce mun cika zafin kai ne amma sai mutum ya kawo mana ina yake addini za ka ji sasu ce ne ai mu ba mu yi da sunan bid'a ko muna neman lada ba wannan bai isa hujja ba bai isa hujja ba hujja tun da kun kawo shi cikin masallaci da sunan wani bangare na sha'air na addini to ku kawo hujja shi ku kawo hujja shi in ba ku da hujja ku cire kawai duk abinda a zamanin salaf suna da imkaniyar yin shi idan ba su yi shi ba baya cikin addini mu ji wannan ko da kuwa ba asalin addinin ba ne amma in ba su da imkaniya idan muka samu imkaniya za mu iya yi tun da ba asalin addini ba ne alal misali yanzu wannan tiles da ake sakawa masallaci da fenti da ake masallaci masallacin sallar ba su da wannan amma a lokacin ba su da wannan wayewar kan ta ilimin da za su iya yi amma yanzu kaman jan layi da ake a kan sahu a ja fenti ko a ja salatar ko makamancin shi a zamanin su ƙasa ce ma a masallacin amma ba sa jan layi kawo ko jan layi da ƙasa kawai za a samu itace ne kawai a ja kuma ilimin su ya kai su ya kama ba su yi ba da aka jan layi da ake ana ganin dole ne sai an jawo sahu layi ba kyau me yasa saboda salaf za su yi ba su yi ba kawaid ne ake bi na wajen gane abubuwa cewa ba addini ba ne. ka duba gani jama'a yanzu ya zama mana al'adu a masallatan mu dole wai sai an zo duk ana ta wasu jallayi ana wani aune aune dina ka samu wannan duk wannan zangayi ne wannan duka tanattu'i ne wuce makaɗi da rawa ne to haka game da sallar tarawih jama'a na farko sanya lasifika da ake tsakar dare a hana mutane bacci ba sunna bane idan za ku sa lasifika ya zama labudda to ku sa iya bukatar ku iya wanda za ku ci amma sauran mutane suna son su yi bacci ko kuma suna yin sallolinsu a wasu wuri ƙwar'ani na wasu na shiga na wasu sannan ba daidai ba ne jama'a sannan ba dole ba ne a ce sai an yi izu kaza an yi prescribing dole sai an yi izu kaza ba dole ba ne rike alƙwar'ani da mamu suke yi kowa rike da ƙwar'anin shi wannan ma bida ne idan liman ya haddace fa biha wa ni'mat in bai haddace ba ya samu ya rike qur'ani dan an samu wannan daga salaf suna yin haka amma kai mamu me kake da qur'ani cewa kai ka saurara kai ta dabburi. sai wani ya ce wai yana neman ya dinga tada liman ne to sai ka je ka koyi hadda da hadda ake tada liman ba da buɗe alkurani ba sai ka je ka zama alaran matukunna shine zaka zo ka zama mai tada liman sannan haka rerawa da ake yi ma ainihin addu'o'in da ake yi a wutiri, da tsawaita addu'ar wuturi wajen awa guda ina ka samu wannan shi ma ai ta addu'a har a dinga faɗan abin da ya saba wa da shari'a har a dinga cewa Allah wai ya Allah la ta da fi maqamina hadha dhanban illa gafarta wannan daga cikin bidiyoyin addu'a yi ma Allah sharaɗin cewa Allah kar ka bari mu bar nan sai ka gafarta mana wala aiban illa satarta wala hamman illa farrajta, wala kaza wala kaza waɗannan jama'a wallahi zangayi ne baya cikin addinin Allah kuma saboda mutane suna yin addini ne kawai yadda suka ga ana yi yayi kawai yayi ne ba sa karantawa a cikin karatu duk wanda yake wannan kace yana maka shi a cikin hadisi tukuna ko a cikin maganganun malaman magabata yana maka shi ya ji wani balarabe ne kawai yana yi shi ma ya dauka balarabe to wahayi aka mushi hala ma tukari ne shi ma balarabe bane dan uwanka ne tukari kawai ya zauna ne ƙasa mai tsarki gemin shi ya yi lukui-lukui halar shi ma kabi bai ɗannan afirka ne ba ba ma balaraman ba ne to kuma da ba Hashi mai ne ba hujja ba ne suna nan abubuwa da yawa aka birtik za ka ga ana yin su jama'a suna yin su waɗanda suke ba daidai ba ne sa'an nan jama'a daga cikin abubuwan kuma da za ka ga muna yi a wurin sallolinmu irin waɗannan shine wai sai mutum ya zo ana sallah wai sai ya zo na ya ta sai ya ji za a yi ruku kawai sai ya miƙe wai ya ci gaba da sallah kuma da ka je kai baccin kawai tun farko ba dole bacci suna nan da yawa jama'a burjik saboda a zama yayi ne da da ake yin shi a matsayin ibada ba haka yake ba amma inda kowane masallaci su ma suna tarawi suna suna laili shi shikenan sun mai da abin yayi suna yi suna wa'azi ana sassaka wa'azi a tsakankani duk wannan ma wani salo ne na bid'a shi ma da an yi raka'a biyu ayi wa'azi an raka'a biyu a sake yin wani wa'azi na ka samu wannan ina ka samu wannan jama'a akwai wanda ya karanta shi a cikin karatu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk ba wanda ya karanta wannan a karatu mutane ne kawai jamaluhu suke kyautata abu kawai sai su nafaza tun ana yi ɗaya biyu har sai ya zama yayi in ka zo ka ce ba kyau sai aka tsananta amma kawai hujja shine ina yake a karatu su dai salolin akwai su a karatu rakawai inda ake yi da lokacin da ake yin su da irin hai'ar da ake yin su amma duk waɗannan ƙare-ƙaren da ake na suke a karatu da aka ɗan ɗari suka kawo duk bidoyin da suka kawo to yanzu kuma alu suna su ma suna kawo da haka kawai wanne zai ga ai abu kaza yana da kyau idan za a ce bai da kyau dan me za a ce ba za a tana da rahimu manzan Allah ba ai abu ne mai kyau saboda gidan manzan Allah ne faɗan tarihin shi ne faɗan mu'ujizar shi ne ambatan shi ne yayata alheran shi ne sai ga wannan ya mushi kyau kawai sai ya ce addini ne sai ya ci gaba da yi to haka wani zai ga ah tunda mutane sun haɗu ana sallah ai ra musu wa'azi akwai yan iska akwai yan wiwi akwai takadarai daga nan sai su shiru zama ustazai kawai sai su gaba da wannan wa'azin fine to waye ce kuma ka mai da shi sunna kullun sai kai duk in an yi raka bi sai kai wa'azi haka addu'a ai ramadana ne lokacin an san addu'a ne sai ai ta addu'a har gari ya waye wasu ba wasu sai su rasa asuba ana addu'a kafin ka je an goku kai saur an yi asuba wala jama'a duk waɗannan ba addini bane kuma dole sai mun gyara ya mu ahlus sunna ubangiji Allah ya tsare mu qultu malan ainihin al-qurtubi yace wa hadha nassu qawli malik wannan kuma ita ce irin maganar maliku qala malikun maliku yace walaysa khatmul qur'ani fil masajid bi sunna sauki al a masallatai lokacin azumi imam malik ya ba sunna bane ina malikiya to ya isa ka wannan ko sauran aje a karanta a ciki dan so mun tabu ne kawai daga littafin al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullahi tafsirin da aka fi da suna al-Jami'u li ahkam al-Qur'an ubangiji Allah ya samu dace to zamu koma cikin littafin mu na ainihin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibadi malan yace faslun wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yattaji'u ba'da sunnati al-fajr ala shiqqihi al-ayman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya gama raka'atul fajri sai ya kishingida akan bangaren damarsa yana daga zaune zaman tahiyya zaman sallah din nan kawai sai ya kishingida ya kwanta akan ainihin hannun damarsa ya miƙe kafarsa ta koma hagu ta koma bangaren hagunsa kenan kamar yanzu ka ce arewa ko kuma ya batta a lankwashe sai ya kishingida akan hannunsa haka manzon Allah yakan yi wannan har a zo a kira shi zuwa ga sallah asuba hadha alladhi sabata anhu fi sahihaini min hadisi aisha radiyallahu anha wannan shine inganta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin bukhari da muslim da aisha ta ruwaito wa zakara min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace manzon Allah ne ya ce. idza salla ahadukum rak'atayn qabla salati subhi falyattaji ala janbihi al-ayman yace idan ɗayan ku ya ainihin yi sallar raka'a biyu na ainihin nafila asuba to ya kishingida akan hannunsa na dama قال الترمذي حديث حسن غريب وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح أنه الفئل للأمر بها malam yace ji babban malamin mu ibn taymiya Allah ya kara mishi rahama yana cewa riwayar ta zo da cewa manzon Allah ya ba da umarni to bata inganta ba mun karaci abin da ya tabbata shine yayi a aikace kamar wancan hadisin ne na abda'u bima bada Allahu bihi a aikin hajji da manzo Allah ya zo zai yi safa da marwa sai ya ce zan fara da abin da Allah ya fara da shi a matsayin yana ba da labari ga abin da zai fara shine Allah ya fara ambatan safa da aka sai ya fara zuwa ya hau dutsen safa ya yi addu'a daga nan ya sako ya gangara zuwa marwa haka yi kamar yadda tabbata cikin sayi musulun da sai wata riwaya shaza ta zo da lafazin umarni cewa ma ba da Allahu bi ku fara da abin da Allah ya fara da shi wannan riwaya tana cikin littafin imam muslim amma shazza ce domin riwaya ce da wani da bai kai a karɓi tafarrudin shi ba akan tafarrudi na sauran fiqat shine kawo wannan riwaya karanta littafin ainihin da muka ambata a zunar samir ibn amin az-zuhairi mai hakikin littafin bulugul maram Allah ya samu dace to irin haka ne nan ma ya faru cewa riwaya da ta zo da magana akan umarni bata tabbata ba amma riwayar ta zo akan bayar da labarin a aikata manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallama to wannan ta tabbata kuma dama shi aiki yana iya daukan ta'awilat yana iya daukan fassarori da ainihin yadda za a iya wajahantar da shi a bisa halarci ko wani abu makamancin haka wa inna masahihu fi'lu lal amru biha abin da ya inganta shine aiki ba umarni ba wal amru tafarrada bihi abdul wahid ibn ziyad wa ghalata wanda ya kadaitu da ruwaito magana akan umarnin shine wani mutum mai suna Abdul Wahid ibn Ziyad yayi kuskure a wajen ruwaito shi da lafazin umarni wa amma wa amma ibn Hazm wa man taba'a wa innahum yujibuna hadhihi ad-daj'a wani mutum ibn Hazm da wanda suka bi shi a cikin sa na zahiriya sun ce wajibi ne kai wannan kishin gidar suka ce in ma ba kai ba Ba baka da sallah asuba wanda diyar ka a talfajiri bai kishin gida ba ya tashi ta suka ce in yi asuba bata yi ba <laughs> wannan tsabaragen wato zahiriya ce ta kama su ana Allah gafarta musu wa yubtil ibn hazmin salata man lam yattajiha bi hadha al-hadith kaji zancen ibn hazmin yana barnatar da sallar wanda bai yi wannan kishin gida ba saboda wannan hadisin wa hadha mimma tafarrada bihi anil umma wannan na daga cikin fiqhun ibn Hazmin. wanda ya kadaita da shi duk duniya babu mai wannan fatawar sai shi yana da irin waɗannan afrad suna nan birzik a cikin maganganunsa sai ce wa ra'aytu mujalladan li ba'di ashabihi kad nasara fihi hadha al-madhhaba ibn al-qayyim yake cewa naga wani dan littafi da wani mai bin mazhabin zahiriya yayi a cikin wannan littafin yana goyon bayan wannan magana cewa dolan dole idan ka yi raka sai ka kishin gida sannan za ka tashi ka tafi masallaci ko da kana jin ana ta da ikama idan baka ya ka bai ce baka da sallah asuba rana wannan babu shakka kuskure ne waqad zakara abdurrazzaq fi musannaf amma amrin an ayyuba an ibn sirina anna aba musa wa rafi ibn khadij wa anas ibn malik radiyallahu anhum kanu yattaj'una ba'da rak'atay al-fajr wa ya'muruna bi dhalika al-imam abdurrazzaq as-sanani babban malami Allah ya gafarta mishi a cikin al-musannaf ɗinsa ya ruwaito daga ma'amar daga ayyubu daga muhammad ibn sirina aka ce abu musa al-ash'ari da rafi'u dan khadij da anas dan malik dukkaninsu sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum kanu yattaji'una ba'da raka'atay al-fajr sun kasance suna kishin gida bayan sun yi raka'atul fajr wa ya'muruna zalika kuma suna ba da umarnin cewa a dinga yi wa zakara an ma'amarin an ayyuba sannan sai shi abdurrazzaq sana'ani ya ƙara ambata daga ma'amar daga ayyuba an nafi'in an ibnu umara kana annabna umara kana la yaf'alu cewa abdullahi dan umar baya aikata wannan baya gida. daman wannan shine ɗabi'ar littafin musannaf na abdurrazzaq da ma na ibnu abi shayba yakan kawo ainihin wato fatawoyi da ayyukan sahabbai waɗanda suka goyi bayan wannan fatawa da wanda suka goyi bayan akasinta bayan da ya kawo bayan da ya kawo na Anas da Rafi'u dan Khadij da Abu Musa al-Ash'ari sai kuma ya kawo na ainihin Abdullahi dan Umar cewa shi kuma baya yin haka wa yaqulu yana cewa kafana bit taslim sallama ta wadatar mana don daman abin da ake so ya kasance shine a bambanta tsakanin asuba da za ta biyo baya da waccan nafilar kamar da muka faɗa a farkon karatun nan cewa duk nafilar da za a yi kafin ko bayan farilla yana daga cikin mustahabbi wani abu ya ratsa tsakankaninsu kamar fita daga masallaci da dawowa ko yin magana ko canza waje don ya zama an samu faslu an samu bambancewa tsakanin farilla da aka gama da nafilar da za a yi ko nafilar da aka gama da farilla da za a yi to da haka idan mutum ya sallar a rakatar fajr kamar galibin mutane da suke a masallatai to sai ya dan kishin gida dan ya zama a aikace ya bambance tsakanin wannan nafilar da kuma sallah asuba da zai yanzu dan in ya zauna kawai ya sallame ya miƙe ya ci gaba da sallah sai yayi kamar sallolin a haɗe suke da juna ina fata mun gane wannan sai ibn umar ya ce a'a shi baya yin wannan sallama da yayi ta sallame nafilar? yana ganin ta wadatar daga sai yi wannan kishin gida wa zakara an ibnu sannan sai abdurrazzaq sanani ya ambata daga ibnu jurayj cewa akhbarani man usaddiqu anna aisha radiyallahu anha kanat taqulu wani wanda na gasgata shi yana bani labarin cewa aisha tana cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yakun yattaji'u li sunnatin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gida ba wai dan wannan abun addini bane walakinahu kana yad'abu lailahu fayastarihu ya kasance yana yana shan aiki ne yana aikin ibada cikin dare yakan tsaya yayi doguwar sallah yayi dogon ruku'u dogon sujuda tilawa kunuti da yake yi yana yin kuka har kafafun shi suna kumbura kamar yadda zuwa cikin hadisi to shine idan ya gama sallah ya gama ainihin waɗannan dogayen ibadoji ya zo ya yi raka a talfajiri to sai ya ɗan gida don ya ɗan sauƙaƙa wa jikin shi ma'ana yana hutawa ne kenan wanda ke da buƙata shi zai yi wannan abin aisha a ɗakinta aka yi kuma ta ruwaito wannan shine fahimtarta da ka fahimtarta ta da ƙarfi ƙwarai wajen fassara ma'anar wannan hadisi cewa wanda ke da buƙata ne kenan wanda ya kwana bacci bai tashi ba tun bayan sallar isha sai da alam ya buga karfe hudu da rabi ko sai da aka ruɗa gari da kiran sallah sannan ya farka to wannan ya gama hutawa da zai yi ko bai bukatar wani hutu wannan to ba sai ya kishin gida ba amma wanda ya yi wani aiki na wahala sawa'un ibada ce ko aikin duniya kama a ce direba ne ya kwana yana tafiya ko mai gadi ne yana tsaye a bakin gyaɗin wani mai kuɗi ya sha sanyin duniyar nan sannan zai sallah asuba kaga babu laifi wannan da ya kishin gida dan ya dan huta ko likita ne a cikin asibiti ya kwana aiki yana da call ko duk wani aiki da yasa ka sha wahala ko ƴan makaranta an zo jarabawa ana ta nazari ana ta haddace haddace ana till day break ana kwana karatu ko ko makamanci abu irin wannan to idan mutum ya zo yi babu laifi dan yaki shingida domin abu ne na bukata qala sai ya ce wa kana ibn umara yahsibuhum idha ra'ahum yattaji'una ala aymanihim ibn umar ya kasance a cikin masallaci idan ya kishin gida sai ya ɗauki tsakuwa sai ya jife ka da ita ma'ana ka tashi ka tashi sai ya hana ka sai ce a wa kana wa zakar ibn abi shayba an abi bakar an abi an abi siddiq naji anna ibn umar ra'a qauman ittaja'u ba'da rak'atay al-fajr fa arsala ilayhim nahahu yace sayyidina abdullahi dan umar ya ga wasu mutane sun kishin gida bayan sun yi rakatul fajr sai aika musu da sako cewa su daina Faƙalu sai suka ce nuridu bidhalika sunna ai mu muna son mu yi aiki da sunna ne faqala bin umar sai bin umar yace irji ilaihim wa akhbirhum annaha bid'a yace kaje ka ce musu wannan da suke bid'a ne وقال أبو, ملز... أبو bin Umar an سألت ابن عمر عنها فقال يلأب na tambayi Abdullahi dan Umar game da wannan abu sai ce shedan ne ke wasa da ku ba shi za kuke ganin kamar sunna ne wa qala ibn Umar radiyallahu anhu ma balur rajuli idza salla ya fi yaf'alu kama yaf'alu al-himari idza tamaraka yace me yasa mutum ne wai zai yi sallah bayan ya gama kuma sai ya zo ya dinga yin irin abin da jaki yake in yana wanka wankan jaki da yake a cikin ainihin ƙasa yana jujjuyawa a takaice ibnu umar ya rayu ne a lokacin da mutane suke yin wannan abin na garin, ba irin wancan na sunna da ake faruwa a cikin al'adar manzon Allah ainihin shari'arsa ba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ambata wannan gwargwadon bukata ne wanda ke da bukata zai iya yi wanda bai da bukata ba dole sai yayi ba ba sunna ce wadda take ta ainihin sunna shari'a ba a'a sunna ce anan ta al'adar da manzon Allah ya rayu a kai, to abu ne mai kyau ga wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayin amma ga wanda bai samu kanshi a cikin wannan yanayin ba alal misali a ce ga can an fara sallah kai kuma kana kishin gide ga wannan ba yanayi ne mai kyau ba shine shedan yi wasa da kai din kenan ubangiji Allah ya tsare mu daga wasa da shaidan yake da mutane wa qad gala fi hadhihi daj'a ta'ifatan malam yace an samu ɓangarori guda biyu sun wuce makaɗi da rawa dangane da bayani akan wannan dan gida. wata wasata fiha ta'ifatun salisa an samu kuma wani bangare na mutane daga cikin malamai wanda suka yi tsaka-tsaki fa jama'atun min ahli zahir an samu yan zahiriya sun ce dole ne kamar yadda muka ji wa abtalus salata bi tarkiha suka ce wanda duk bai yi ba sallar shi ta lalace kabnu hazmin wa man wafaqahu kamar ibnu hazmin da waɗanda suka bi shi akan fatawashi wa kariha jama'atun min al-fuqaha wasu malaman fiqh kuma suka ce ba kyau wasan mauha bid'a suka ce bid'a ce sune ɗayan bangaren da suka zake din kenan wa tawassata fiha malikun wa ghayruhu al-imam malik shi kuma yayi tsakatsaki shi da wasun shi sune a tsakatsaki falam yarau biha ba'asan liman fa'ala harahata suka ce wanda yayi dan neman hutawa to babu laifi akan shi wa karihuha liman fa'alaha istinana suka ce kuma wanda yake yi wai da sunan sunna to wannan shine abin kyama wastahabbaha ta'ifatun alal itlaq wasu kuma suka ce mustahabbi ne babu laifi sawa'un istaraha biha amla shin wannan yayi ne dan hutu ko kuwa wahtajju bi hadisi abi huraira suka yi hujja da wancan hadisin na abu huraira wanda mun ji bai inganta ba wallazina karihuha minhum man ihtajja bi athari sahaba kabin umara wa gairi waɗanda kuma suka ce babu kyau bid'a ne sun yi hujja da ainihin hadisancan da aka ji daga sahabbai kamar daga abdullahi dan umar haisu kana yahsibu man fa'alaha inda muka ji yana ɗaukan tsakuwa ya jefi wanda ya aikata wa minhum man ankara fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallama laha wasu kuma suka ce sam manzon Allah ma bai ba wa qala suka ce as-sahihu min ittija'ihi anna tija'ahu kana ba'da al-witr suka ce yana kishin kishingida ne bayan wutri wa qabla raka'atay al-fajr da kuma kafin yayi raka'atul fajr kama huwa musarrahun bihi fi hadith ibn abbas kama yadda yazo qarara a cikin hadisin abdullah dan abbas qala wa amma hadisu aisha fa ikhtalifa ala ibn shihab fihi shi ko wannan hadisin na aisha ai an yi sabani akan ibn shihab a wannan riwaya faƙala malikun anhu maliku daga ibnu shahaban ya ce fa'iza faraga ya'ani min ƙiyamin laili ittaja ala shiƙihil aiman hatta ya atiyahul mu'azzinu fa yusalli khafifataini cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya gama sallar dare sai kishingida akan hannunsa na dama ko ɓangarensa na dama yana kishin kishingide har ladan ya zo mishi da bayanin cewa lokacin sallah yayi to a lokacin sai ya miƙe ya raka'a biyu taƙaitattu kuma wannan riwaya ingantacciya ce wa hadha sarihun anna daja'a qabla sunnati al-fajr kaga wannan yazo qarara da bayani akan cewa kishin gidar yana yi ne kafin sallar al-fajr kafin ainihin sallar rakatul fajr wa qala ghayruhu an ibn shahab fa idha sakata al-mu'adhdhin min adhan al-fajr a wasu ko masu riwayan suka ce idan ladan ya gama kiran sallah asuba wata bayyana lahul fajr idan alfijir ya keto wa ja'ahul mu'azzinu ladan ya zo gare shi kama faraka a raka'ataini khafifataini sai ya miƙe ya raka'a biyu takaitattu thumma taja'a ala shakki ayman sannan sai ya kishin gida qalu suka ce wa idha ikhtalafa ashabu ibn shahabin falƙaulu ma ƙalahu malikun masu wannan magana suka ce idan aka samu saɓani daga makarantar muhammad ibn shahadun zuhri riwaya ta bambanta da juna to wajibi ne a tafi akan maganar imamu malik don ya fi kowa tabbas a cikin ɗaliban makaranta li'annahu asbatuhum fihi wa ahfaduhum ya fi kowa tabbas a cikinsu kuma ya fi kowa ƙarfin hadda wa qala akharuna wasu kuma suka ce balis sawabu fi haza ma'amman khalafa malika suka ce a'a anan waɗanda suka saba wa maliku sun fi shi dacewa wa qala abubakar al-khatib khatib al-baghdadi yace rawa malikun an az-zuhri an urwata an aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli 11 raka'a wa yutiru minha bi wahida manzon Allah yana yin sallar dare raka'a 11 yayi wutiri da guda ɗaya fa idza faraga minha idan ya gama sallam ittaja ala shiqqihi al sai ki shingida akan bangaren shi na dama hatta ya atiyahu al-mu'azzin halla dan yazo gare shi fa yusalli raka'ataini khafifataini sai ya salla raka'a biyu yan takaitattu wa khalafa malikan an samu wanda suka saba wa maliku suwane ne aqilun wa yunusun wa shu'aibun wa ibn abi zu'ib wal auza'i wa ghairihi da wasu duk waɗannan jigajigan malamai ne farawo an zuhuri suka ruwaito daga ainihin zuhuri annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kana yarka'u ar-rak'atayn al yana yin raka'a biyu da yake yi ainihin bayan kafin sallar asuba na rakatul fajr thumma yattaji'u ala shaqqihi al-ayman sannan yake shingida bangaren shi na dama qabla raka'atayil fajr kafin yayi raka'a biyu din amin hatta ya atiyul ko kafin halli Allah dan yazo gare shi fa yakhriju ma'ahu sannan sai su fita tare fa zakara malikun anna tija'ahu kana qabla raka'atayil fajr malan khatibul bagdadi yace kaga sai maliku ya ambaci cewa ana yin wannan kishin gidan ne kafin nafilar raka'atul fajr wa fi hadisil jama'a sauran ɗalibai kuma gaba ɗaya an na ja a ha, cewa wannan durƙuso ko kuma kishin gida ɗin bayan a talfajir ne fa hakamal ulama'u anna malikan akhta'a wa asaba ghayruhu sai malamai suka hukunta a ilmanci ilmin hadisi cewa ainihin wato maliku ne ya kuskuren riwaya sauran mutane su ne suka dace ha kalamuhu magana al'imamu abubakar al-khatibul bagadadi ta ƙari jama'a an yi kiki ga kafa malamai su yi maganganu da dama jama'a cikin wannan matsala idan ka koma cikin fatuhul bari a cikin mujalladi na uku kitabus salati ibn hajirin ya kakkawo maganganun ya yi maganganu haka ya kai ya kawo ya kai ya kawo karke yake cewa dai al-mahfuz abin da ya tabbata shine yana yin wannan durƙusan ko kuma kishin kishingidan ne bayan raka'atul fajr domin ƙa'ida ita ce mun ji cewa imam malik shine asbatun nasi wa ahfazuhum fi min tullabi ibn shahab ya fi kowa hadda da tabbas amma waɗannan su ma masu hadda ne da tabbas to dama yadda ake samun shizuzi da nakara shine idan mutumin kirki mai hadda ya saba wani mutumin kirki mai hadda mutum ɗaya da mutum ɗaya to za a duba wa ya fi ƙwarin hadda wanda ya fi ƙwarin hadda nashi ne mahfuz wanda yake da haddar da aka fita ƙwari nashi ne sha to haka ko kuma a ce tarin mutane da yawa masu hadda a waje ɗaya da wani mutum mai hadda shi kuma a waje daban to yanzu za a yi hukunci da yawa cewa wane da wane da wane da wane mahaddata ne ko da ɗaiɗaiwansu ba su kai haddan wancan ba shi kuma shi kaɗai akan ɗayan lafazin to nan za a ce ne to alhukumu lil akariya su da suka kawo labarin nan da yawa tunda su ma mutanen kirki ne ko da kuwa in an gwama ɗaya da ɗaya a cikinsu ba wanda ya kai wancan to amma an haɗa su yanzu sun fi ƙarfin shi kamar da ka san misali idan aka ce ga wannan da miliyan ɗaya wannan kuma kowa na da dubu ɗari biyu su biyar ko kuma ce suna da dubu ɗari uku uku su biyar ko kaga kowane ɗaya da ɗaya ya fi su arziki amma an suka haɗa kuɗin suri ɗaya sun fi shi na ba da mun wannan to irin abin da aka mamaliku kenan nan taron dangi ne ma'ana duka waɗannan da aqil da akai da yunusa da shu'aibu da ibnu abi zibin da auza'i dukan su mahaddata ne kowannen su ɗaya da ɗaya bai fi maliku ba amma ka haɗa su gaba ɗayan su ɗin nan riwayar su ta fi ta maliku idan suka yi ittifaki daga makaranta ɗaya shi kuma ya khalafa musu da na maliku a nan ba mahfuzi ba ne shazi ne wasu malamai sun yi wannan tarjihin wanda shi ne wanda ya dace kai tsaye da ƙa'idojin musulawar hadis wasu kuma suka ce a'a tun da dai an ce illar watin kishingidar shi ne hutawa to duk sanda mutum ya gaji in ya samu yanayin hutu zai iya hutawa da haka da ya gama sallar dare yana jira ya yi sallar al-fajr sai ga da lokaci sai kishin gida ya huta sai maluku ya ruwaito wannan da ya raka'atul fajri ya ga har yanzu lokacin asuba bai yi ba sai ya ƙara kishin gida ya ƙara hutawa sai su kuma suka ruwaito wannan da ka kowa ya ruwaito wani bangare ne in ji su malaman wannan tarjihin da a ce makaranta hadisin ba ɗaya ba ce ko da daidai ne da a ce ma'ana riwayar makarantar Ibnu shahabin ta zo da riwaya ɗaya riwayar wata makaranta kuma daban ta kawo wannan mas'ala daban to za a iya haɗa su haka amma tun da makaraji ɗaya ne daga ibnu shahabin daga urwa daga aisha to wannan tarjihin akwai ta'assufi a cikin shi akwai ƙoƙarin wato ba a so a ga laifin kowa ana so a yi balance akwai haka a ciki wallahu alam amma dai wannan shi maganganun da malamai suka yi ba iya samun sa a cikin wancan littafi na ainihin al-imamul hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya gafarta musu gabaki daya to ina ganin jama'a tunda mun samu ta gaba bari mu tsaya anan ko duk da sauran minti nawa ne yanzu ta ya isa ka? bari mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi daga inda yake cewa wa qala abu talibin qultu li ahmada na tambayi ahmad dan hambali kenan sai mu tsaya anan insha Allah abun nan ku faɗa daidai mu ta Allah ya ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran mu da zinuban mu Allah ya sa muna yi don Allah ne Allah ya tsare mu daga sharurin kawunan mu da riya da ainihin keta ko hasada ko gaba muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu malam Muhammad Awwal Adam alalbani wanda wasu 'yan ta'adda suka bindige shi bai jo bai gani ba Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama muna fata Allah ya karbe shi a matsayin shahidi ubangiji Allah ya bashi ladan ayyukan shi na alkhairi Allah ya gafarta mishi kurakuransa Allah ya rangwanta mishi shi da Abdullahi ɗansa da matarsa ummu abdulbari muna addu'a irin wannan ga sauran bayan Allah da suka riga mu mutuwa iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu da abokanmu ubangiji Allah gafarta musu Allah ka ji kansu da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gyara mana ƙasar mu Najeriya Allah ka taimaki shugabanninmu akan yin alkhairi Allah ka saddada su Allah ka sa su akan turba ta gari Allah ka tsare mu daga sharrin makiya da mahassada da ƴan kwace da maƙaryata da masu neman kawo barna a cikin addini ko rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh